rundunar sojin najeriya da ta ma nuna takaici ne bisa rahotannin da ke cewa akwai rashin jituwa da kuma nuna yatsa tsakanin wasu al'ummun da rikicin boko haram ya shafa lamarin da yake ana nuna yatsa da kuma cunne kamar yadda aka bayyana a wajen wani taron da rundunar soji ta shirya a yola the military will help us maintain peace in those areas especially madagali michika mobi north Mubisaf. That is where the problem is. This idea that Muslims brought the Boko Haram. Bari na faɗa muku har yanzu da saurari na aka ba domin ku akwai wasu masu tunani da zargin cewa musulmi ne ke kawo Boko Haram na haka dole sojoji fa ku taimaka mana wajen kawar da wannan zargi da ke kara kawo kiyayya a cewar wani shugaban al'umma a wajen wannan taro. For how long shall we to continue to hate each other. To sai dai kuma a jawabinsa babban hafsan da ke kula da sashen kawo fahimta juna tsakanin fararen hula da kuma soji. Brigadier janar Rogers Nicholas ya ce ba za a ma janye sojoji a yanzu ba. Kana kuma gargadin cewa ba za su ma kyale duk wani da aka samu yana daukar doka a hannunsa ba. ko kuma wanda ke neman kafa raka a cikin al'ummar da ke komawa. No military is going to leave Madagali or Mubi in the nearest future until we are sure that life and station has returned back to bari na faɗa muku aikin soji shi na kare ƙasa da kuma 'yan ƙasa don haka ba za a janye sojoji a yanzu ba kuma duk da aka samu yana iza wutan gaba ko kuma ke yafa ba zai ji da daɗi ba ai dan ta'adda ba ruwansu da addini ko kuma kabila duk wani da ya dau doka a hannunsa to ya kuka da kansa a cewar brigadier general rogers nicholas you don't see boko haram as a muslim outfit for us these boko haram are rascals and kawai zuma al'ummomin yankin na ma kokawa ne da karancin jami'an tsaro da kuma ababen more rayuwa lamarin da ke sa wasu ma tsoron komawa kamar yadda waɗannan al'ummu na yankin Michika da Madagali ke cewa gaskiya al'ummar mu tana cikin yanayi na kunci rayuwa jin daɗin rayuwa shine na tsaro na farko na biyu yara su samu makaranta na uku kiwon lafiya a yadda nake gaya maka yanzu hira da nake da kai ba mu da jami'i kiwon lafiya ko ɗaya ba mu da jami'an tsaro wanda gwamnati ta yarda da su guda daya ba mu da makarantar da take aiki guda daya mu ce wai babu wani tsaro tsaro ne wanda yake ba a ka'ida ba duk tsaro da ba a ka'ida ba ba tsaro bane saboda ka ba a kiratan tsaro sai dai kawai akwai kungiyoyi na ra'ayi. su ma dai kungiyoyin sa kai sun fa bukaci ne da a samu fahimtar juna a wuraren da aka kwaton malam abdullahi jida damar na kungiyar adama peace initiative na cikin 'yan sa kan da ke kai tallafi a waɗannan wuraren da aka kwaton. daga duk abin da ke faruwa rashin ilimi ne a mutane suna zaune nama lafiya fata lafiya kabila ɗaya ne a in kace higi magana ya kare da musulmin shi da kiristan shi musulmai ne amma rikici ya zo ya barke an zo ana samun rashin jituwa har ma yana sa ya kawo rarrabuwa a tsakanin wa'annan al'umma to da muka fahimci haka mun tashi mu ga cewa mun yi bitoci na wata takwas domin ƙara wa mutanen nan ilimi a kan zamantakewa tsakanin su domin ɗinke wannan barakan za mu yi shirye-shirye na rediyo daban-daban da talabijin domin wayar da kan al'umma sannan za mu kawo shugabannin addini shugabannin matasa da matasan shugabannin mata da matan da membobinsu na kasuwa da kuma eh, na gargajiya a kawo su domin a zo a tattauna da su malam abdullahi jidda da mari kenan na kungiyar adama peace initiative wanda kuma fata shine allah sa ake kai zuciya nesa ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya